halicci annabi adam alaihi salam ya halitta daga gefensa matarsa hawa ya tabbatar da su a matsayin ma'aura suka aikar da zurriya mun shaida Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake shi ya shar'anta auratayya ya kuma sanya aure ya zama ibada a rayuwar musulmai mun shaida lallai Allah subhanahu wata'ala shi kace ke babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuyawan al'amura lallai ya aiko manzanni waɗanda dukkan waɗannan manzanni an same su ne ta hanyar auratayya babu wani daga cikin manzo daga manzannin Allah da dukkan annabawa face an same shi ta hanyar auratayya ingantacce dukkan annabawan Allah Allah ya tsarkake tsatson da annabawa suka fito sun fito ta hanyar aure ingantacce kuma daga tsatso wadda babu matsala a hanyar haifarsu lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko fiyayyen halitta nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama khatamun nabiyyin wadda Allah ya umarce shi kamar yadda ya umarci dukkan manzanni ya kuma tsara a rayuwarsu akwai auratayya akwai zurriya kamar yadda Allah ya ba da labari wala arsa na rusula min kabarik waj'alna lahum azwajan wa dhurriyya Allah subhanahu wata'ala ya azurta manzanni da mata na aure da kuma zurriya halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya aiko shi katamun nabiyin da amincin Allah su tabbata gare shi wadda ya karantar da al'ummarsa tsari na aure da zamantakewa na aure ya kuma aiwatar a karan kansa ya auri mata sama da goma a rayuwarsa ya zauna da mata a lokaci ɗaya mata guda tara suna gida ɗaya tare da shi a matsayinsu na matansa ya da amincin Allah su tabbata gare shi hakanan ya tarbiyyantar da sahabbansa bisa tsari na auratayya ta yadda babu cuta babu cutarwa ya da amincin Allah su tabbata gare shi a bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu hudubar yana gaya mana cewa lallai ne a sani aure ibada ne abin da yasa wannan ya zama ba huduba shine idan muka lura a rayuwar mu ta yau mafiya yawa daga cikin al'ummar mu musulmai wasu ma sun yi tsammanin cewa kawai aure idan mutum ya kai wasu shekaru ne kawai sai ya aure idan mace ce in ta kai wata shekaru kawai shi na auren da ita a'a shi wani shari'a ne ta tsara kuma wannan yin auren zai yi shi ne a matsayin ibada don kusatuwa zuwa ga Allah ba tsakar wani yake tunanin wannan ba kawai zai yi aure wani kuma yana ganin zai aure ne don yana da halin yi wani yana ganin cewa ya gama komai a rayuwa yanzu saura aure nan kawai amma ibada zai yi wadda ke tsammanin lada a gurin Allah a yau da gobe ayyabar duniya a tada shi ranar tashin alkiyama a babin auratayya da zamantakewan aure yana yi na ibada don neman lada a gurin Allah ba safai ake samun wannan tunanin ba daga bangaren maza da mata a zamanin mu na yau wannan ya sanya dukkan tsare-tsaren musulunci sai 'yan kaɗan jewa daga cikin jama'a sun ajiye su a gefe suka mai da aure harka ce ko ta holewa ko harka ce kawai ta ya zama dole a yi ko kuma harka ce kawai ta rayuwa haka ake yi amma maganan cewa ibada sannan mai alkur'ani ya ce mai sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wannan babu damuwa a kai don haka ba a damu ba wannan ya haifar da matsaloli da yawa a rayuwar mu a auratayya aka samu zamantakewa wasu zaka ga an yi aure amma ana zaune ne kawai zaman haƙuri ko mata tana haƙuri ko miji yana haƙuri ko kawai dukansu ba su jin daɗin juna ko ba su ma san me dalili ba ko kuma an yi aure an aihu babu tsari na tarbiyyantar da 'ya'ya saboda shi kansa auren ba an gina shi ne a bisa tsari na addini da kuma tsari na ibada ba ko kuma an yi aure kullum ana karaskiya saki ya yi yawa a wannan ɓangarori namu na arewacin najeriya inda musulmai suka fi yawa har ma saki ya fada yawa a duniyar musulmai domin rana ita yau sheikh abdurrahman sujai kudubar da yi maudu'i ne akan maganan saki a 'yan shekarun baya sheikh ali bin abdurrahman al-hudaifi limamin masallacin madina shi ma kusan akan rikice-rikicen aure ya yi huduba ya buɗe hulubarsa da hadisi cewa Allah ya tsinewa duk wanda ya yi ƙoƙari raba aure to waɗannan abubuwa sun yi mana yawa a nan ya zama wajibi a tunatar a mimbarori da guraren duk da dace domin mu musulmai kullum muna da tsari da shari'a wadda ke nusa da mu aurataya ya zama kamar abun wasa hakanan kuma sakewa sai zama shi ma abun wasa dukkan ba za ka tara mutum ɗari waɗanda suka taɓa samun jarrabawa a rayuwa ta rabuwan aure za ka samu ƙarshenta tamanin a ciki ba su bi tsari na addinin musulunci ba wajen zamantakewan auren da kuma rabuwa da auren ko ta ɓangaren mata ko ta ɓangaren maza wannan ya sanya abubuwa suka dame da yawa shi na cikin rayuwa wasu iri hakan nan farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ka'ida tun daga farko yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun ari idan mutum yazo yana neman yarku kuka duba wannan mutumin kun yadda da addininsa kun yadda da ɗabi'unsa iya zahirin abin da kuka sani ita gwargwado annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ku aurar masa in ko ba ku yi ba ba ku wa wannan mutumin ba to ku shirya wa abin da za ku samu na kaskanci na nadama na damuwa na matsaloli a rayuwar ku ta ko ta wani bangare da Allah ya ga dama wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da shekara dubu yayi ta haka babu wani dan duniya na zamanin yanzu da zai ce shi ya waye ya ga zai wani abu daban in ya saba da wannan hadisin sai ya samu matsala wallahi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don haka wannan shine ka'ida ta farko idan aka yi aure zamantakewan aure abubuwa sun zama kata-kata a yanzu daga in zamantakewa ya gagara sai a ragu can ma in zamantakewa ya gagara sai a ragu da za ka zaga a cikin jami'a kowace irin jami'a nan ma muna cikin jami'a za ka samu mafiya yawa mata za a yi magana da su yawa suna cikin matsaloli suna haƙurin zama su ma maza suna cikin matsaloli suna haƙurin zama ko kuma ka samu yawanci ga mata nan da yawa amma ba su da aure amma kuma suna da ƙananan shekaru ne ya faru akwai dalilai ba a samun sakin aure sai ɗaya daga abu shida sun faru ko ya samu duka shidan su faru amma duk aure da kaga an rabu a duniya ɗaya daga cikin abu shida ne ko a ina ko a najeriya ko a gombe ko a ina ne ko a ina a duniya in kaga aure an rabu duk cikin cikin da za ka yi za ka samu ɗaya daga cikin abu shida ne babu yadda za a yi ɗaya daga cikin abu shida yana ya faru ko a rabuwan aure ya faru ba a samu ɗaya daga cikin abu shida nan shine dalili ba za a iya samun biyu daga cikinsu ko a iya samun ɗaya a cikinsu ko wani abu makamancin haka ɗauka jibi ne mu musulmai in mun san su sai mu kula da su na farko akwai shaidana na shaidanu harkar aljanu da jinnu yana zama dalili na rabuwan aure wadan ɗaya ne daga ciki na biyu sihir sihiri yana zama dalili na rabuwan aure harkan shaidanu da aljanu wani ya faru da yawa tun a zamanin sahabbai harkan sihiri Allah subhanahu wataala kansa ya nassanta yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji Allah ya buga misali wajen cin sihiri ta hanyar raba ma'aura idan an so a raba ma'aura ga miyagun mutane waɗanda suka zaɓi sihiri suna iya yi idan suka yi sai su raba ma'aura aljanu suna iya haɗawa da sihiri kuma suna iya yi su wani namiji sai zama matarsa baya sha'awar mata kuma bayan da yana so ya aure ta ko kuma baya iya wasu abubuwa na rayuwa da ita ko sai ya yi ta mata fada ko ma duka ko wasu abubuwa in yana da irin wannan matsalan haka kuma mace za ta yi zama ko ta zagi mijinta ma in ta ga dama in tana da irin waɗannan matsalan ba tare da ta san lokacin da take yi don haka jinnu kenan sihiri a raba su daga wani bangare sihiri kuma yana iya faruwa daga kowane irin mugun mutum wani ma daga gidan su matar ne an aurar da ita wani gida daga gidan su matar mai sihirin yake sai a yi na uku alaƙa ta auratayya mu'amalan kusatuwan juna tsakanin miji da mata idan babu daga bangare guda yana kawo dalilin aure rabuwan aure in namiji ba zai iya alaƙa da matar ba ko matar ba za ta iya sakewa namiji ya alaƙa da ita ba wannan in an je an dawo yana zama sababi na rabuwan aure na hudu kuwa kharijiya yan waje maganganun mutane da ayyukan mutane yan waje waɗanda ba ma'aurata ba in an ce yan waje ba na nufin yan wajen gidan ba yan wajen da ba miji ba ba mata ba duk wanda ba miji ba ba mata ba kawai yan waje ne ko uwa ne ko uba ce doka wannan shi ya fi yawa a yawancin rayuwarmu wasu mata za ka samu ana zaune lafiya uwar ya sai tafi da ita a gida da wannan za ka samu shekku sami rahimahullah yake cewa ya halatta malamai sun yi ijima'i ya halatta a hana uwa zuwa gidan yatta in har haka ne zai zama maslaha wajen kare auren yar a hana uwa zuwa babban girman jama'a maganar ya halatta a hana uwa zuwa gidan yatta da ta haifa in wannan shi ne maslaha wajen kare auren yar saboda mai saboda wasu uwayen duk girma masu amma kuma akwai jarabawa a cikin sha'aninsu musamman a harkar aure ko kuma kawaye ko kuma yayu ko kuma kanne ko kuma wasu abubuwa shi ne abu na hudu kuma shi ne wanda fi yawa ko makircin makira wata za ka samu kamar uwa take amma ba ita ta haifi matar ba tana matuƙar hasar da kishi da ita kan abun da ta samu na auratayya sai ta yi ta makirci sai ta makirci sai ta fi da matar a gida a matsayin yatta ta shirya abun da miji ya yi ya yi ina ba zai yiwu ba akwai irin wani abubuwa da yawa mata ta murɗe a'a iyaye su murɗe shi yasa akwai mata da tijai masu ƙoƙari masu himma da sanin ya kamata amma mafi yawa mata a ɓangaren auratayya shigar musulunci ba ta ba su fawa ba shi yasa duk namijin da ya sake auratayya a hannun mata kawai zai zama tsoho ba da dattijo ba yana jira matarsa ta kawo masa labari ya je gidan janaza wance ba ta kashe ta ba ya doru a kai kawai ka tabbata tsoho ne ba mutum ba ne, a auratayya daga tana baki labarin wai abin da za a yi ba kuma kai ya doru saboda aka kaza nan wasu abubuwa ne da yawa maza sun zama tsofi kawai ba dattije ba in a auratayya ne saboda sun bar abin hannun mata wannan yana da matukar tasiri a kudin bayan wannan yawanci abubuwan da ke kara kawo matsaloli wasu wanda ake alaka da su mata take alaka da su kuma sanin miji ko ba sanin miji ko bayan sakacin miji daga baya rasa da zai yi saboda haka alakar mace da wasu mutane yana aikar da matsaloli shine kuwa kharijiya ta ko ta ina akwai wata mata balafiyar saudiya akan wannan ta rubuta littafi guda volume girma sosai akan kawai shiga da fitan yan waje wajen raba miji da mata duk wani mutum a duniya ko uwa ne ga miji ko mahaifi ga miji ko mahaifiya ga mata ko mahaifi ga mata duk wani mutum sunansa khalidi a waje yake in ba tsakanin miji da mata ba so da in ya wuce inda limit inda aka ce tsaya da ya wuce to zai iya kawo bata aure kowa a auratayya yana da inda zai tsaya amma matsalar mu a nan yanzu da yi samun wai kannan miji suna fishi da matar wansu in gidansa daban ne suka ji wani kaninsa ya cewa Ainihin yanzu ba na zuwa gidansa saboda matarsa ina ruwanka ka je ka gaishe su a matsayin ibada ina ruwanka da matarsa aka son matarsa kama sai ne ka aure ta wani kuskure ne laifi sosai ko ka samu wato a ah, ƙannan mata ko yayun mata ina saboda matar mijin ya mallake ta shi take jin tsoro don haka ya raba ta da yan uwa in bai raba ta da yan uwa wajen ya dauke ta ya kace gidansa ba to dama gidansu za ta zauna to waɗannan maganganun da abubuwa irin wannan sun rikita auratayya a yankunan abu na biyar shi ne waɗannan abu biyu da na biyar da na shida su sun ginu ne akan wa'incan abubuwa guda hudu asasiya wa'incan abubuwa guda hudu su ne wanda kowane daga cikin su inda an sami shi ya aure bai rabu ba wa'innan biyu kuma su ne canjuwan ɗabi'an ma'aura ɗaya ya kan zo daga miji yawanci ya fi zuwa daga ɓangaren maza shine mugunta ga rashin mutunci na wato me da mace kaman baiwa wannan ɓangare shine na biyar miji ya zamanto in ya ga dama zai iya zagin sirkansa iyayen matarsa zai iya dukanta zai iya marinta zai iya hana ta abinci zai iya ci mata mutunci yawanci wannan ya fi zuwa daga bangaren maza mugunta canjin ɗabi'un ma'aurata bangaren mugunta ya fi zuwa daga bangaren maza sai na shida wanda ya fi zuwa daga bangaren mata shi ne kwaɗayi da ginuwa akan abun duniya shi kuma ya fi zuwa daga ɓangaren mata daga mace ta gina dama auren an tashi akan abun duniya sai aka samu canjin tattalin arziki daga nan za a so mu samun matsala waɗannan abubuwa guda shida duk aure a duniya in kaga ya rabu sai daga cikin wa'innan ne haka malamai suka bayyana kuma babu wani sauran mutum da wata ila. in ba dai kuma da kofa ce a buɗe malamai kuma suna nan da yawa a yau na abubuwa guda shida duk aure in ka karabu insha Allah ta'ala da wuya ka ga babu ɗayan wannan waɗannan da waɗannan dalilai ko da mijin ya zama mugu da ya yi soyayya kafin ya aure ta amma yanzu ya zama mugu ko kuma matar ta yi kwaɗayi ka ga daga cikin mentalitin mutanen mu ki je ki aihu ki gaje shi mace wai dalilin wai ta aihu a gidan mai kuɗi kawai ana iya aure da ita gare shi kaga wannan ba maganan ibada ba tunanin Allah ba tunanin komai saboda haka zaka ga an kauda soyayya an kauda rashin so da kauna da kuma gina abun domin Allah sai kuma kaucewa hanya da rashin tsoron Allah wajen zamantakewa misali Allah subhanahu wata'ala don ya kanji ma'aurata daga rabuwa yace wallati takhafuna nushuzahun fa'izuhunna wahjuruhunna fil mabadi' wadribuhun kuma fa in ata'anakum fala nihin na sabila waɗannan abubuwa guda uku ce in kun ga mata sun soma damu muku kayan baya to ku yi musu wazi bayan nan ku ƙaurace musu a gurin kwanciya in wancan matakin wazi bai ba na biyu ku ƙaurace musu gurin kwanciya na uku ya kai ku yi duka duka a baya mu barre ba wanda za a ganta rada rada mutum ya mako ta ce ayan qur'ani ta ce masa ya duka wannan laifi ne ba daidai bane bayan wannan Allah subhanahu wataala ta fa in khiftum shiqaqa hima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan bai na huma. kafin a rabu da mata duk abin da ake ciki ko ta kai ga tana rike wuyan mutum tana cewa ni kai mun kaza ni kai mun kaza kar ka yadda kai wani abu sai kai wa'incan guda uku wa'azi kana tana cewa in ka isa dan halal kaza kaza ka ce a ki hakuri mana kai mata wa'azi in aka abu nan ka kaurace mata in ka canja ba ka daki bayanta in ba ta canja ba ko ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya sai a tado wakilinka amintacce danginka ko kuma a'a amininka sannan kuma wa hakaman min ahliya su je su zauna kuma akwai bukatan a kira miji da matan a kira su ga wa'innan mutanen neutral mutane waɗanda za su tsaya su kai gaskiya amintattu a tsakaninku wane kai ne ba ka da gaskiya saboda ka mata kaza ka mata kaza wance ke ce ba ki da gaskiya ki ji tsoron Allah ki yi kaza ki yi kaza wannan sai ka yi shi shine ka bi Allah Allah ce in da islahan yuwaffiq Allahu bainahuma in nan duka an yi ya gagara ya kai makura dole sai an yi saki sai Allah ya bada ka'ida nan ma don a sa mutane su sassauto sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda Ya kai annabi ana nufin al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam in kuna nufin sake mata to faɗan da uhun na li'ijitina ta rike ka tana cewa in kai ɗan halar ne ba ni da ka ce a ah, ke yi haƙuri tukuna sai kin yi tsarki sai kin yi tsarki ba jiya kika tsarkaka ba kuma alaƙa ta faru da ka sai wani wata bayan kin yi jini kin tsarkaka tukuna ke yi haƙuri in dai kai bawan Allah musulmin kwarai ne sai ka bi wannan umarnin nassin Allah ne nawa ne a cikin musulmai wanda jarrabawar faruwan saki ya faru da su ta tana falfali wata ya ce kawai ya suke ta wai shi saboda jarumi ne wannan kuskure ne kuskure ne Allah ne ya ce maka ya duka can matakan yanzu idan kuka duba na matakai da Allah ya fada in aka bi su da wuya kan cikin maki da ya faru amma kuma ba makawa in zai faru dole da ya faru amma a yi shi ta ka'ida da mutane maza musulmai suna iya sake mata ba tare da tunanin ba tana idda ko abu na eh, ta yi jini ko ba ta yi jini ba jiya sun yi alaka shi da ita yau kuma ya rubu da ita da saboda ta bata musu ko ta yi sa shi fishi ko wani abu wannan laifi ne ke eh, talaqun bid'iyun satin da ya wuce sai da Sheikh su dai sai kira wannan ya ce haza talaqun bid'iyun mutum yayi saki saki na bidiya a ce matarsa yi alaka ita kuma ya sake ta ba tare da ta tsarkaka ba duk bacin ran mutum duk yadda yake ji wajibi ne a dawo ga tsari a bi musulunci iyaye maza su riƙe kambun da Allah ya ba su a wajen aurar da 'ya'yansu ka zama dottijo in ka faɗi kalma da gaske kake akan aurar da 'yarka inda ka sun fata alkhairi ko a jeji ka sami ka kace ka ba da ita to da gaske kake yi amma in kai dan wala ne mayauci maha'inci to nan za ka samu kanka cikin matsala kuma wallahi babu wani wanda za ka ci mutuncinsa kowane ne shi wai abin auratayya wasu za zaka samu suna neman aure sai su bari a'a yau su ce wa mutum a kaje za a shirya a'a a muna shirin kaza ne a wallahi za mu aurar maka da ita a'a wallahi mun diga mun baka ita wallahi in ta karisa kaza sai ayi kaza sai mutum ya shekara kuma suna karɓar abun hannunsa ga kwaɗayi ga yaudara ga cin amana ga rashin adalci kuma su ringa wani abin da yawo cikin jama'a makaryata mayau da mahayinta maciya amana saboda ka wannan ya dagula harkan aure a tsakanin mutane ya dagula harkan zamantakewa na aure kuma wani mutum yana so ya ga alkhairi ko dabba ka yaudare ita, ka ci mutuncinta wallahi sai Allah ya karbi ta karshen ta bayan an gama yaudarar mutum sai ce kuma a ah, yanzu sai kaza kaza kaza shikenan wai magana ta kare wannan shine al'adunmu anan wai an ba wa mutum mata amma kuma an yi auren da ita ga wani ko kuma a ah, ba yin auren ko wasu abubuwa wannan suka yaudar da mu muka zama cikin cakuɗi da yawa iyaye ba su riƙe abun da gaske ba ba su ne da aure ibada ba haka suka yaudari bayan Allah to ko ina za su kai ta zaura da sai sun ga abun da ba sa so wannan shi da ka'ida don Allah baya gengedi da jama'a ya bacci babu wani dan duniya ko boko ko ko ko ko kuɗi ko mulki da zai sa wai yau ka zo ka ce wai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka iya canja ta ina ba zai yiwu ba manzon Allah ya faɗi magana tun sama da shekara dubu maganar sa gaskiya ce ba ma kokonto game da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kai kokonto game da naka sai zaka iya karewa rantsewa kan karya. ya ku bayin Allah waɗannan sune abubuwa masu yawa wanda ke gudana yawanci a cikin mu a yanzu mu mu ji tsoron Allah cikin zamantakewan aure duk inda matarka ta kai ga bata maka rai ka tuna wa'annan ka'idoji da Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani fa'izuhunna wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil mabaji'i wadribuhunna in khiftum shiqaqa bainihima fa'atu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya kaga kafin a je a ga abuna wani zaka ga ya taro jama'a ya tura dukije an tambayo aure amma kuma saki kam sai dai a ji labari ba wanda zai ji da dattijan da su tambayo auren da dattijan da su ba da auren duk su ba Allah ke fa su hakaman min ahli wa hakaman min ahliya kar mutum ya yadda ya rabu da mata ba tare da waliyanta sun sani wakilanta sun sani an yi dizauna an ji abun ba zai yiwu ba in an ji abun ba zai yiwu ba idza tallaqatumun nisaa fa talliquhunna iddatin wa asidda yaya kawai akan ba ta kai ruwa ban daki ba mutum ya saki mata ta kai da za a neme ta to waɗannan abubuwa su suka kawo mana matsaloli da yawa mutum baya tuna ibada yake kuma baya tuna Allah subhanahu wata'ala daga ƙarshe aurarwa ga mai mata duk mutumin da kaga mutum mai mata ya je neman yarsa sai so ma magana akan matar mutumin ba a dattijon gaskiya bane za ka aurarwa mutum aure yarka in dai abinda manzana ya ce ka duba sallallahu alaihi wasallam ka rabita bi khuluqihi wa dinihi ka yadda da addinin sa da ɗabi'arsa to shi zaka auraro mata ba matarsa zaka auraro mata ba yarka gunsa zaka kai ba gurin matarsa ba duk lokacin da kani mutane suna gulma akan matar wani da za su wa ya ba su shirya a yi zaman aure ba ba su shirya ba in ka ba ka so za ka iya kawai duk wanda yake da mata ba za ka aurar masa ba wannan ba a ce maka dubi ba ne amma in fa za ka aurar kawai in mutu ya zo nema shi za ka duba in ka amince da shi ka ruwanka da matarsa sai kai musu fatan alheri matarsa ta zama yarka in ka aure masa da yarka so da yadda kake son yarka da son ta nitsu haka yar wancan matar ta sama babanta shi ma yana son yarsa ta nitsu so da ba ruwanka da magana, matarsa kaza matarsa kaza a'a wannan ba gaskiya bane ba mutunci bane ka ce a'a ko ka aurar masa shikenan ka huta haka kuma mata wacce za a kawo mata yar uwa su zauna duk lokacin da danginta ko ita suka so mata tunanin ji za ka yi aure ka ka auro kaza za ka yi kaza an ce mun kaza a'a in kai miji ne na gaskiya in kai bincike ka gane can din ka gamsu shi a ruwanka da maganar matarka don ba ita ce za ta yi aure ba kai ne za ta yi aure su da kawai da abubuwa a nan kasar sun dama mana abubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai wani ya ce ah, ba zai aure ta wai an ce za ta yi wa matar me wai mai neman ya ce za ta yi wa matar ladabi wai za ta yi wa matar ladabi ba za ta yi wa matar ladabi ba a qur'ani tun daga farko har karshe abin da Allah yake tabbatarwa shine ladabi tsakanin seniority ba taba kiran al'amsar kafin muhajirun ba haka mata uwar gida siniyan wacce take abu ne amma ba ana rubin har hana waccar haƙƙi saboda wannan ba haƙƙinsu ya zama daidai amma wannan ita ce babba iyayenmu mu da muka tashi ma muka samu sai ka ji duma ta uwar gida a gida taimaka ke yaya so da wannan shine seniority na dare wani yana koyawa sa rashin kunya kuma zai aurar da ita ga wani zai sai ka ga abin ya dame kuma duk maganganu ne na mata Allah ya kiyaye za ka yaku bayan Allah mu ji tsoron Allah cikin auratayya abubuwa suna da yawa ya yi muni da yawa mu karanci dokokin Allah mu ga abubuwa na gaskiya in muka bi su insha Allah za mu samu dacewa Allah ya samu dace inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fattaqullaha ibadallah wattaqullaha fi azwajikum واتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن النكاح والزواج عبادة ليس أمر عادي الذي يعتبره الإنسان أمر عادي هو بلغ منزلة من العمر فله أن يتزوج فقد كالعادة آه، هذا خطأ بل إنما هو عبادة شرعه الله سبحانه وتعالى هناك آيات كثيرة وحياة الأنبياء والرسل كانوا يتزوجون على شريعة الله ولنكن على شريعتنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم استغفر الله اللهم صل وسلم اللهم صل اللهم إلى في نحن سميع قريب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فاتقوا الله عباد الله في أزواجكم واعلموا أن أزواجكم عبادة أمانة واعلموا أن النكاح عبادة ومعاشرة زوجية يقول تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا اتقوا الله في نسائكم وأزواجكم واتقوا الله في أولادكم واتقوا الله في جميع معاملاتكم واعلموا عباد الله أن الله أمركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة ومن وارزقنا حفظ أمانة أزواجنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات وأبنائنا وبناتنا اللهم خذ بأيدي ولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وملائكتنا وعلمائنا ومشايخنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ليعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا بصلاتكم صلاتكم يرحمكم ويرحمكم الله